suna na fatima abdullahi na jin farin ciki sosai bakar umar na yi farin ciki sosai ba kaɗan ba marayu kenan a babban birnin najeriya abuja suka taru don karɓar tallafi daga ƙungiyoyin jin ƙai da kan tara gudumawar daga daidaikun mutane wannan dai na gudana ne ƙarƙashin lemar ƙungiyar ahalu suna ta najeriya izala da kan tara sunayen marayun har ma da matan da mazajensu suka rasu da ba su tallafin inda kuma kan ɗaunoyin karatun yara marayun don kaucewa aukawa su gararan bakan tituna alhaji sa'idu musa yalwa shine shine shugaban kwamitin marayu na babban birnin tarayya yanzu abin da Allah ya hore mana wannan kalmar ka saya saurawa da marayu mun sai shinkafa wanda aka daure shinkafan wajen daure hudu aka tsasa indomi kasan da biyar muka kasa indomi inda za a raba wasu zaurawan zalla muka sai man gyada katan goma sha biyu wanda shine wanda muka raba muka sami turamin atamfa wajen biyar da biyar muka sami yadin shadda wajen yadi na mutum biyar abubuwan da Allah ya hore mana kenan wannan karan makaraba a yau in an tattara waɗannan muhimman kayayyaki na gudumawa shin kudin su zai kai kamar nawa alhamdulillah daga jiya kiyasi da muka je da safe miliyan biyu da dubu ɗari biyu kafin yamma abin ya haura miliyan biyu da dubu ɗari shida abin nan kwakiyar sai abin nan muka shugaban izala sheik abdullahi balalo ya faɗi muhimmancin tallafin har ma ga 'yan gidan yari mai dan tara kaɗan a baya in ya fito kamar an yanta wuyarsa allah ya ce fakku raqaba aw it'amu fi yawmin zi masgaba yatiman za makarba aw miskinan za matarba ku yanta wuya to yanzu ba bayi kenan ku je gidan fusu na irin wayannan a fidda su su dawo zuwa ga iyalansu a musu nasiha sai su zamanto mutanen kirki sannan zawarawa a ci gaba da taimaka musu ba taimaka musu ba kawai a yi kokari a samu kuma masu auren su bayan an koya musu sana'a mu za mu iya kokari mu koya musu sana'a sauran mazaje kuma a yi kokari yi a taimake su don a aure su saboda da yawa daga cikin matan annabi ya aure su don tausayawa to ya kamata kuma masu mata ɗaya da masu mata biyu da masu uku su samu daman karawa domin a fidda wa'annan ƴaƴa namu ƴan uwa namu iyaye zawarawa don su samu nutsuwa su samu gidajen aure da alamu akwai muhimmanci kwarai wajen shigowar al'umma ga tallafawa marayu da yan gudun hijira a lokacin da gwamnatin Najeriya ke kamfar kuɗi da akan yi sanya aniyar nemo lamuni ma don biyan albashin ma'aikata Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Nigeria